a wata buɗaɗɗiyar wasiƙa da shugaban kwamitin amintattu na jam'iyyar apc kuma ɗaya daga cikin jigajiganta sanata aswaju ahmed tinubu ya rubutawa shugaban jam'iyyar chief john oyegun ya buƙace shi da ya sauka daga kan mukaminsa na shugabancin jam'iyyar bisa zargin aikata wasu halaye da ya ce sun saba wa tsari irin na demokradiyya da kuma turbar da jam'iyyar ta apc ta kafu a kai Chief Bola Tinubu ya zargi shugaban jam'iyyar John Oyegun da miƙa sunan Rotimi a kere dolu ga hukumar zaben ƙasar INEC sabanin shawarar kwamitin sauraron ƙorafe korafen zaben fidda gwani wanda ya buƙaci a sake sabon zabe bisa zargin an tafka magudi a zaben fidda gwanin da aka gudanar. Tuni da wasu masu lura da harkokin siyasa ke kwatanta rikicin da na jam'iyyar adawa ta PDP. to ko yaya 'ya'yan jam'iyyar ta apc ke ji da wannan rikici alhaji abubakar na baban yawo wani dan jam'iyyar ta apc ne ni ina gani maganar tinubu gaskiya da yake cewa wannan wannan mutum ina ma eh, jam'iyyar nan zagon kasa ni a lagos na samu labari kuma tinubu ai ba naira bane a kasar yarba har najeriya gaba daya so ya kamata buhari ya fito ya sa wandon soja ya sa wandon farar hula haka ba wallahi har yanzu akwai wucin a ƙarƙashin wannan jami'a tamu daga sama har ƙasa. To sai dai kuma a ɓangare guda masana harkokin siyasar Najeriya irin su Dr. Umar Kyari na Jami'ar Abuja suna ganin wannan rikici ba sabuwa ba ce kuma dole jam'iyyar ta bi a hankali a matsayinta na jam'iyya da ke mulki. wannan rikici bai ba mu mamaki ba saboda dama an daɗe ana hasashe ana tama faɗa cewa akwai wutar rigima a ƙasa kuma abin da ya jawo haka har mutane suke wannan raɗe-raɗi shine kasancewar ita jami'a haɗaka ce hmm. tana da ɓangarori da dama daman jam'iyyu ne suka haɗu suka kafa ta da hmm. ɗaya kenan na biyu kuma kasancewar wannan rigima tsakanin bola tinubu da yegu ya ba mutane mamaki kasancewar su cewa da ɓangare ɗaya suke hmm. kuma za a iya cewa tarihinsu na siyasa ya daɗe kwarai da gaske mm. da suna tare da juna tun lokacin da suka yi na deko wato lokacin da suke adawa da marigayi jihar sani abacha yanzu dai a yayin da kallo ya koma sama tsakanin 'ya'yan jam'iyyar ta apc da kuma akasarin 'yan siyasar kasar masana na ganin cewa lokaci ya yi da shugaban kasa muhammadu buhari zai sa baki a yadda ake gudanar da jam'iyyar ta apc domin kaucewa abin da ya faru a jagorancin majalisun tarayyar najeriya wanda kawo yanzu ake ci gaba da fuskantar takaddama tsakanin bangarori da dama da aka haɗu aka kafa jam'iyyar ta apc domin ɗorewar mulkin demokaradiyya da kuma ci gaban al'umma. Babin Jibrin murya Amurka daga Legas.